رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى أثارهم إلى يوم الدين وبعد uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina mana barka da shan ruwa a wannan wata na ramadan <clears throat> wata mai albarka watan rahama watan ibada watan tsayuwar dare watan da ya kamata a yi kokari a karanta barci domin a ci amfanin gara basoshin da ke ciki allah ka samu dace to muna cikin suratul hashar kuma za mu dora a kan tasiri kafin haka yadda muka saba tambayoyi karanta mana tambayar da eh haka ne to muna da tambayoyi amma mun ce za mu taɓo jelar raƙumi ko jelar raƙumi wadda aka ce mai ta yi nesa da ƙasa ma'ana magana ce kan sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai idan ka kalle su gaba daya to ai a cikin ita wannan sura suratul hashar wadda muke ciki in ka ɗauki aya ta takwas allah ya yaye waɗanda suka yi hijira alarma fara karanto mana ayar kafin mu shiga tafsirin للفقراء المهاجرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وإن كان لونا آية تتكوث ba mun shiga tafsirin bane tukum kai tsaye amma da yake muna da wannan shiri mai suna jelar raƙumi domin ƙara fito da mazaya da darajoji na sahabban annabi muhammadu sallallahu sai muka ga wannan aya ta yi magana kan jinsi ko kala ko nau'i biyu na sahabbai sai ce talakawan nan da suka yi hijira suwa suka yi hijira daga maka zuwa madina kaga ai ba mu bane sahabbai ne to ya tabbata gare su duk haƙoƙi sai ya bayyana su suwaye suka hijirar nan ya ce waɗanda aka fitar da su daga jinsu. kalli maganar allazina ukhriju min diyari fitar da kai daga gidanka ƙasarka danginka matanka ƴaƴanka duk wani ka ka ka naka an raba ka da shi yi tunanin masifar da tashin hankali to sahabbai an musu haka aka fitar da su suka kuma haƙura suka kuma jure don addinin Allah ya ɗaga to Allah ya mutu wannan jinjina ƙarƙashin wannan aya aka fitar da su daga dajinsu ɗaya kenan da dukiyoyinsu saboda in an kore ka daga gidanka dole ka hasarar dukiya ai don shi gidan ai dukiya ne sai Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga ubangiji da yarda wannan wanda ya yi su ne fa ya faɗi haka ya san zuciyarsu ya san halinsu ya san yanayinsu sai ba su wannan shahada wannan yabo wannan wanka mai tsarkakewa ya ce suna neman falala da yarda saboda Allah san zuciyarsu kuma sai ce wa yansuruna Allah suna kuma taimaka ma Allah da da manzonsa kaga wannan ita ma shahada ce to gaba ɗaya su ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya to kaga almuhajirun Allah da ya tara su ya ce masu gaskiya ne to wane ne kuma ya isa a yau ya ce ba su da gaskiya waye mai duka wanda ya yi su ya san farkonsu kafin su zo duniya bayan sun bar duniya har haɗu da shi ya san su ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir eh wanda ya halitta a ce bai san kayan shi ba sai ce masu gaskiya ne to wane ne ya isa a wannan zamani zamanin fasadi da ƙarya da yaudara ya ce ba su da gaskiya sai dai ba majushi ba ma guje wanda ba kan addinin Allah yake ba to kaga wannan aya ita ce take wakiltan abinda muke cewa jelar raƙumi ta yi nisa da ƙasa shi sa imamu na malik ke cewa Allah ƙara masa rahama ce man ghazahu as-sahabi faqad kafar man ghazahu as-sahabi faɗar kafar ai duk wanda matsayin sahabi ya cunkusa masa ba musulmi bane ce domin ya ce yughidha al-kuffar li yughidha bihim al-kuffar kaji wani istinbat Imam Malik man ghazahu as-sahabi faqad kafar bi dalili ta'ala li yughiza li yughiza bihim al-kuffar domin Allah ya ciskuna ma kafirai da su su saban kana cikin su ne kai kafara da kake kin su kaji mun ga Imam Malik ya ɗauko daga ma'anar Qur'ani to bayan mun ji wannan ayar Allah ya yabe su ya ce ulaika humus sadiquna to me Allah ya ce يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Yaku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya wa kunu ma a sadiki. Tunda Allah ya ce waɗanda su ne masu gaskiya, kuma a ƙoƙanin Allah ce a kasance tare da su. to a shekenan kada ka kasance tare da masu gaba da su wannan nan gane da muhajirun kenan aya ta gaba mai tace game da kuma al-ansar والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم هاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق biyu نفسه فأولئك هم المفلحون كشي نبي نصحب بيسوني ودن دمكي كرا لنصاراوة سواء لنصاراوة الأنصار ودن دسك بعد تيمكو sune su ma Allah ya yabe su aya ta gaba ya ce waɗanda suka zauna a gidan nan madina kenan suna da imani kafin zuwan almuhajirun ga sifofinsu suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su har ɗayansu zai kira mutumin ce zo na fi kowa kuɗi a madina zan raba dukiya ta gida biyu ka kwashe rabi yanzu kai kana da miliyan goma sai ka ce zo na baka miliyan biyar na rike biyar wake da na imanin ayo sai ka tona cikin mata na je ka dubi wadda ta maka kyau kake so zan sake ta ta inda ka aure ta waɗannan mutane fa haka suka rayu matsayinsu ba na wasa ba Allah ka tsare mu da taɓa su ka azurta mu da son su da yi musu addu'an da Allah ya musu don ya ce radiyallahu anhu wa an to mu riƙe wannan an gane ko kuma ba su da wani kunci na biya ma wani bukata a zukatansu na daga abin da suke da shi kaji sifarsu ta uku kuma sifa ta hudu ta uku kenan ko ta hudu na'am wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim mai khasasa sukan bada abinda bature ke kira preferential treatment sukan fifita bukatun wasu akan nasu bukatun koda suna da khasasa khasasa alfaqa khasafa alhaja a ashadida matsananciyar bukata wannan ta sauko kuma kan wani sahabi ne sunan shi ba iya faɗo min yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya bako yace wa zai ba wannan bakon masauki cikin mutanen madina talaka yace ya manzo Allah ne shi yana alfahari a ce ya sauki bakon annabi sai garza gida wance kita mu farin ciki mu za mu ba bakon annabi masauki yau ya farin cikin wa farhatana sai ce mata ina abinci ta ce wallahi mai gida ba mu da abinci illa abincin yara yaranmu abincinsu ne kawai ya kin ga, ki ɗauki abincin yaran ki ba bakon manzon Allah ki dabara irin taku ta mata nauyin siriya na ki wa asriji sirajaki ki dabara ki sa yaran ki musu lallashi su yi barci su kwana da yin haka amma lallai bakon manzon Allah ya kamata ya ci kuma haka yi. <clears throat> yaran su kwana ta ɗauko abincin ta kai ɗakin bako tare da mai gidanta mai masaukin baki balansare ba madine wanda ba shi da komai a hannu da aka kawo abincin wanda ba su da fitila irin namu ba su da lantarki Allahu akbar sai shi ne masaukin sai ringa dukan kwanan don ya bada dama bakon ya fahimci suna ci ne tare da mai gidan alhali mai gidan ko loma bai kai bakinsa ba yana gani ya hana makansa zai bada dama shi bakon ya ci ya gamsu sai da aka kare sai ya fahimci a ah, ai bai ci wai to ai kai bakon manzon Allah ne wata ɗaukaka ta wuce annabi ya keɗe ni da baka masauki ka cika ƙoshi yara duk sun yunwa rana ɗaya dai yinwa ba ta kisa turka shi malam washe gari suka je masallaci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su isa labarin ya je samaniya har Allah ya sani Allah ya saukar da wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ne bayi nagari waɗanda ke fifita bukatun wasu akan bukatun kansu ko da suna da talauci alaisa bai hasasa ba shi da hasasa ne yana da hasasa to kaji lansarawa ke sai Allah ce duk wanda ya kawar da shuhha nafsi yuqa ai azala kenan to waɗannan su ne al-muflihun kenan hakama lil muhajirina bisidqi wa hakama lil ansari bil falahi ba bane ya yanke hukunci game da almuhajjata masu gaskiya ne waɗannan kuma ce mafulihun ne wanne za ka yar cikin biyun nan in kayar sai Allah yadda kai saboda haka kenan wannan kaɗan ne cikin darajojin sahabbai shi yasa al-imamu abu zur al razi daga cikin manyan malaman sunna wanda har ahmad ibn hanbal na cewa cikin mutanen da suka fi ta kan gada ni ban ga mutum rumbun ilimi irin abu zur'a ba an ce ya kasance yana da hadisai da ya haddace su fi da dubu ɗari head kai kake bukatar kwamfuta ga kwamfuta can shi yake cewa duk wanda ka gani ya taɓa sahabi to zindiki ne shi kenan kawai idza ra'aitar rajula yan yantaqisu ahadan min ashabi muhammadin fa'alam annahu zindiq sai ce domin qur'ani gaskiya ne a wurin muhammadu gaskiya ne kuma ƙur'anin nan bai zo ta hannun sai ta hannun sahabban nan kenan wanda ya caccake su so yake caccake shi kansa ƙur'anin inda baka gane ba haddayen na cewa al-khatib yace at-ta'anu fi rasuli ta'anu fi risala ai sukan manzo sukan sakon ne ai jilan raqubi ta nesa da ƙasa, to wannan shine abin da mu faɗa a matsayin jila kana da ta ayan ne لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم تطاور لكن الرسول والذين آمنوا جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم أما من ظن الله صلى الله عليه وسلم tare da waɗanda إيماني imani tare سوى shi إيه؟ نيني suwane ne sun yi jihadi يبوني da gaya mana sahabin da suka shiga kogo tare da annabi Allah dai bai kira sunan shi ba amma ya faɗi ishararsa wa ulaika lahumul khayratu wa ulaika humul muflihun wa ulaika lahumul khayrat wa ulaika humul muflihun akan sahabbai ne waɗannan da suka yi jihadi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke da al alkhairai babu iyaka kuma su ne al-muflihun masu rabauta ai ba kai ake ni ba ayin suna da yawa ta kaita haka har ma sai muku ruwan ayin da yawa amma sun wadatar da mu mun fahimci haka amma kawo mana inda Allah ta'ala yake cewa iz yaqulu li sahibihi illa tanfum fa qad nasara Allah in ma ba ku taimake shi ma da la tsaya wurin in ma ba ku taimake shi ban ji Allah illa tanfuru fa qad nasara Allah in ma ba ku taimaki annabi ba to Allah ya taimake shi ehin idh yaqulu naqbadahu alladhina kafaru faniyatayn idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzanna Allah ma'ana to tsaya wurin idh akhrajahu alladhina kafaru faniyatayn idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da aka fitar da annabi daga gida sallallahu alaihi wasallam suna cikin kogo lokacin da yake ce da sahibihi abokinsa waye sahibi waye sahibi Allah ya ce idhi qulu li aduwwihi lokacin da annabi ke gaya ma sahibihi masoyinsa waye sahibinka duk wanda kace ai wani sahibi na ne me ake fahimta kauna ko ko gaba to Allah ne ya ce sahibihi abubakar kiyar to wanda Allah ya ce sahibin annabinsa ne ashe in ka kishi nan ma kana kin sa ne sai ka fake da maguzanci da sunan musulunci wannan duk mai hankali zai fahimci wannan sai dai ka sani wanda aka rubuta masa bata da halaka wanda ya nisa baya jinkira Allah ka tsare maka kare mu sahabbai sun fi karfin a'yi wasa a taba darajar su wannan kenan je ga tambayar da muke da ita wannan tambaya guda ɗaya ne yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ce wani ne mai wani ne bai taba samun haihuwa ba amma akwai yayan dan uwan shi su biyar su maza ne to sai shi mutumin allah ya mashi cikawa wata rasuwa kenan to kuma ya bar gida guda daya da kuma mota daya to shine yayan ɗan uwan nashi manya daga cikinsu suka dage a siyar da gidan saboda suna bukatar kuɗi sosai to malam ya hukuncin hakan yake kuma su waye ya kamata su ci gadon shi to da farko dai waɗannan 'ya'yan ba 'ya'yan shi ba ne amma 'ya'yan waye to kai mai tambaya za mu maka tambaya ɗaya Ƴaƴan ɗan uwansa ne sa shiwa shiwa mamacin wanda ya rike su su biyar to muna so mai tambaya ne shi mamacin mecece ‘ya'yan uwantakan take uwa ɗai uba ɗai suke ko uba ɗaya ne ko uwa ɗaya baka faɗa a cikin tambayar ka ba kuma tambaya irin wannan mai kakiya ana bukatar ƙiƙe da ƙiƙe zare daban abawa daban tsakowa daban tsaba daban to amma mu ɗauka ainihin shi baban waɗannan yara guda biyar da shi da wannan uwa ɗaya uba ɗaya ne to suna da gado tukun mu tabbatar eh suna da gado amma da sharadi sai idan shi ba na shi ƴaƴan kuma an ce ba shi da ƴaƴai waɗanda suke cin gado ai mutum goma ne malamai suka ƙara shari suka kai su guda goma sha biyar walwari sun minar rijali ashara ohun ma'arufatun mushtahira libin wabin libin ma'ama na Zala, wal wa in ala har zuwa ƙarshe a rahabi ya koro su masu cin gado cikin maza mutum goma ne ɗa ɗanka zai gado da ɗan ɗa ko da ya sama da kuma ainihin uba da uban uba har inda ya koro a takaice cikin waɗanda suke cin gado wato ainihin idan ba ɗanka to jikanka ya zo ɗanka zai gaje ka in ka mutu babu ina dan danka ina jikanka ko jikanyar ka mace babu duk baka da su to gunwa za mu je sai mu je ina dan uwanka shaqiqi uwa daya uba daya babu sai mu je ga dan uwanka uba daya babu sai mu je ga dan uwanka uwa daya babu sai mu je ga dan dan uwanka here comes the point nan ne matsalar ta zo to su waɗannan yara guda biyar ƴaƴan ɗan uwa ne ko ba yan dan uwa bane ko ba ka fahimta ne ba yan dan uwa bane amma abinda baka gaya mana ba yan dan uwa ne shaqiqai li abai shine ba faɗa ba nace mu tafi shaqiqan ne raka mu tabbatar da cewa eh suna da gado a lokacin da babu waɗanda ka ambata sun suna da gado la'alla sun ce a sai da gidan ne suna ganin suna ganin haƙƙinsu ne a gado amma da akwai misali 'ya'ya wanda suka kare su shikenan akwai hujubu al-isqat hujubi shamaki da ke sarayar da kai to babu su saboda haka waɗannan ƴan uwan za su ci gado tare da idan mahaifinsa na nan zai yi asirci kuma menene asirci kowa ya ɗibi rabon gadon shi abin da ya rage a ba uba ita uwa a ba ta sulusi one over three na abin da ya bari yan uwan kuma su yi gado maza da mata ne da zakari mai sulham saboda haka ba tambaya kake akan mai rabon su a suna da gado suna da gado amma da sharadi idan ba ƴaƴansa na jini kai tsaye babu so tunda kace babu amma magana magana ta biyu a sayar da motar a sayar da gidan to wannan shi kuma abu ne daban domin ana samun yanayi kaga an mutu rabon gado a yi shauni ana shawula-wula ana jan kafa ana kasa a gwiwa ba daidai ba ne a raba gado in lokacin raban gado ya yi da fata an gane amsar ko allah ya sabu dace shi kenan to shi kenan tambayar da muke da ta biyu a nan bayan wadda ka ambata ita ce tana cewa malamina ne hukuncin mutum ya ɗauki ƙur'ani ya dinga yana sumbata hukuncin sumbatar ƙur'ani malam ɗauki ƙur'anin nan ba a wannan position din ba mun sha faɗa kara buɗe ƙafa barakallahu fiku menene hukuncin kisan din qur'ani to amsa akan wannan akwai hadisi amma wasu malamai suna sukan isnadin sa cewa ikramatu dan abi jahal yana daga cikin sahabbai da suka musulunta tare da amr ibn al-as ya kasance in ya karanta qur'ani sai tsotsa ya ce hada kalamu rabbi kalamu rabbi kalamu rabbi sai dai isnadin an ce ba shi da inganci to yawanci waɗanda ke dogara da wannan kila wannan ruwaya ta ikrama ne amma bata inganta ba ko kuma dai akwai shaka game da tabbatura gare shi to a jima wannan shin an samu a rayuwar sabai suna ka ba su yi na'am qur'ani abin girmamawa ne a farkon mukaddima na gaya muku haƙƙin qur'ani guda goma sha nawa sha biyar of course za ka martaba ƙur'ani ba sai ta haka ba sumbatar a gani a aikinka da shi a aiwatar da shi da kulawa da shi idan ku misali mutane suna da al'ada a yankin su ita ce hanyar da za a gane kawai kana son ƙorani to shari'a ba ta kyale su ba akwai ka'idar al'adatu muhakkamatun al'adan mutane in mai kyau ce a aiki da ita ma idan su a convention ɗinsu haka suke yanzu zan ka gamu da balarabe sai tsotsi goshinka a nan ba sai ka dala mai haka sai ka ture shi kace ne ban saba ba misali saboda kai ba al'ada ka bane misali ashe in mutane suna da al'ada da suke yi in mai kyau ce sai aiki da ita amma a asali ba mu samu cikin rayuwar magabata cewa a tsotsi qur'ani ba wallahu a'lam wa bi tawfiq sai mu je ga ayar da muka tsaya الذين جاءوا فأتهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا su kafin mu ci gaba ina son mu dan koma baya kaɗan wato aya ta shida inda Allah ce wa ma Allahu ala rasulihi min fa ma alaihi min khailin wala rikabin har zuwa ƙarshe ko ƙari ne kan wato tafsirin da ya gabata saboda hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da Imam Muslim da Abu Dawuda da At-Tirmidhi da ahmad ibn sha'ib an-nasa'i Allah ji kansu gaba daya da wanin su dukkanin su daga sayyidina umar dan al-khattab Allah kara masa da yace kanat amwalu bani nadir mimma afa Allah ta'ala ala rasuli khassatan فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع uddatan fi sabilillah ta'ala ma'ana ai ji an ce ma afa Allah mun yi bayanin alfai'u da bambanci tsakanin fai'u da ganima ganima shine aje ayi yaki ayi gogormaya a sami dukiya amma fai'u kuwa shine alfanun yaki dukiyar da ba a yaki ba to kaga fubanun nadir da suka yi yaudara suka ci amana da aka yaƙe su aka kwashe dukiyoyinsu babu yaƙi da haka wannan hadisin ke cewa dukiyar da aka samu gaba ɗaya hafatan ba za a raba ta yanda aka raba ganima ba a abu ne Allah ya koro wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya bashi dama ya ciyar da dukiyar ga iyalinsa shekara guda sannan abin da ya rage a sai makamai da kuma saran kayan yaki a matsayin udda tattali wannan shine ƙarin haske kan abin da ya gabata Allah ya sa mu dace wallazina ja'o min ba'adihim? waɗanda suka zo a bayansu bayansu susuwa ai kaga Allah ya ambaci wato lil fuqara a ƙarshe ya ce ulaika humus sadiqun ya kuma ambaci al'ansar ya ce fa ulaika humul muflihun to sai kashi na uku wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo daga bayansu waɗanda suka zo bayan sahabbai waɗanda suka zo bayansu tun daga kan tabi'ai har zuwa mu daga na haƙƙiya mata tsaya da suna cikin ba'dahu to ga yanda suke kallon sahabban nan ga yanda suke mu'amalantar su waɗanda suka zo bayansu ku ji fa ya na cewa suke rabba na filana Allah ka gafarta mana wani ikhwanin sakura bil iman ka gafarta ma 'yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani ka ji maganar muminai na kirki ke ba sa zagin magabatansu sam wannan karantarwa ce babba ya ambaci muhajirun ya ce ulaika humus sadiqun ya mace al-ansar ya ce fa ulaika humul muflihun saura category 3 sune suwa ita ce ayat waɗanda suka zo bayan su su suwa as-sadiqun al-muflihun suwaye mu kenan insha Allah ta'ala kafin ka zama kana tare da su qur'ani ya ce ga abin da zaka ke faɗi in baka wannan baka tare da su karkashin wannan imam maliki cewa wanda ke taba sabai ba a bashi sadaka ba a bashi zakka dan ta ce ne ai kun jima akwai inda yace kafiri ne yace man aghazahu sahabi fa kafir wanda duk darajar sahabi ta ta masa baya jin daɗi, ba musulmi bane dan yace li yaghiza bihim al-kuffar saboda haka waɗanda suka zo a bayansu ya kuluna cewa suke rabbana kalmar rabbana انا كرن منادى مضاف منصوب ربنا لما كتب كتب ربنا عيب هذا مضاف ربنا يا أبنج جم ونا مبني على السكون في محل الجر مقدر كتمة إيه؟ أي رب عباده كنا يا أبنج جم اغفر لنا كما كتب ربنا اغفر لنا اغفر لنا وانا ارن في ربنا وان في لنا ربنا اغفر سر وان اذن في لنا في الامر انت تامر الله رب العالمين يا الله الله ايكي امرك يا حبيبي نعم في المضارع رب اغفر مضارع يا شيخ لا ربنا اغفر وليس الامر لي اقوم على من نهو اما جنو وقتي امرك سيما لبنسكتي اه اه duk wani fi'ili da za a roƙi Allah ko da dai eh fil amr ne a ƙairar nahwu amma dole ku tunza ku ce fi'ilin du'a fi'ilin addu'a ai wasu kai akai ai ai zama dole Allah azza wa jal kai asuwa ai suka ce umarni wata oda ce da ke zuwa daga sama zuwa ga na ƙasa a ah, to dangane da Allah kai kai ne saman kenan amma matarka zaka ce mata ne a'tini alma a'tini alma ai ka isa ne kana sama ita kafa dan kafa iglis sai ka ce fil amma dangane da uzu ce fi'il talab ko fi'il iltimas ko fi'il du'a araftum suna ce ya ubangiji ka gafarta mana tare da ƴan uwanmu sai suka fassara ƴan uwan allazina sabaquna bil iman waɗanda suka rigaye mu da imani kasa sahabbai kenan to ashe kenan sahabbai ƴan uwanmu ne kuma shugabanninmu ne kuma iyayenmu ne a addini kuma malumanmu ne jagororinmu ne kuma uwayenmu ne babu ɗan halarci zagi uwarsa ko na na aisha uwa ce gare mu in ka taba ta ka uwar kenan shi yasa wata ran wani mutum ya zage ta a'udhu billah aka gaya aka gaya masa aka ce kai ka zage ta ba uwarka bace ce ba uwata bace sai ta ce gaskiya ya faɗa dama ne ai uwar mumine ce ba uwar kafire bace khalas magana ta kare ta ce laqad sadaqa ar-rajul innani ummun lil mu'minin wa lastu umman lil kafirin khalas inta al-kalam wa azwajuhu khalas saboda haka mumine ne kirki suna addu'a Allah ka gafarta mana tare da ‘yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani wala ta ci alfi ƙulubina ghillan lillazi na aminu rabbana inna kara ra'ufin rahim ka ji addon ta gaba Allah karka salla ghil menene ghil kulli kullata a kana jin haushin sahabbai na'am ba ma su kaɗai ba duk wani mai imani Allah karka samu dinga jin a akan me ai imani wata riga ce babba da Allah ya sanya wa mutum in ya tabbata yana da imanin nan ya kamata ka so shi in ba ka so shi ba kuwa ka je ka so kafiri aiko ka je kana sara mai kana kwantar da kai amma musulmi ba ka da abin nan kuma ya kamata mu zamanto azillatan alal mu'minin a'izzatan alkaf sifofin mu kenan yau sai ake samun akasi yau Allahu akbar to wannan ita ce sifar waɗanda suka zo bayan sahabbai karka sanya gilli a zukatanmu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka Allah kai ne ra'ufin mai tausayi rahimun mai jin kai alam ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أهدا أبدا وإن tunan kuma sai Allah ta'ala ke mana bayani kan munafikai waɗanda an yi magana kan yahudawa a madina dama ita suratul hashar mun faɗa a farko ta sauko ne musamman a kan ƙabilar banun nadir har mun faɗa abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara masa yarda yana kiranta suratu banin nadir wanda shugabansu shine huyai ibn al-akhtab baban uwarmu na na safiya bintu huyai ibn al-akhtab to zaman yahudawa a madina sai munafikai suka dinga goya musu baya dama munafiki daga cikin sifas zai sallah tare da kai ina tare da kai amma kuma a bayan fage na tare da kafirai an gane ko wai idha khalu ila shayatin qalu inna ma'akum inma nahnu mustabi'un tayyib to sai Allah ya ce alam tara baka gani ba bane ilal na nafaqu zuwa ga waɗanda suka yi munafinci nafaqu daga nafaqa yunafiqu nifaqan ko munafaqatan yaquluna li ikhwanihim suna faɗa ga ƴan uwansu kaga sai Allah ya ce ƴan uwansu ne kenan munafiki ɗan uwan kafiri ne shi yasa ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a suna gaya ma 'yan uwansu allazina kafaru waɗanda suka kafirce min ahlil kitabi daga cikin mazuwa littafi suna gaya musu an ce kuma su ne banu ƙuraiza banu ƙuraiza sai suka gaya ma yahudawa kar ku fita muna tare da ku kar ku bar gidajenku lokacin da aka kore su walaula an kataba Allah alaihim aljala la'az aljala shine banishment aka kore su ka bar madina saboda ku sani su banan nazir daga cikin abin da na faɗa je kila ban samu ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da je gidansu dan neman su taimaka kan ainihin biyan haƙƙin jini da aka zubar da suka ga manzo Allah shi kadai ne sai suka ce to ai mutumin nan ya zo shi kadai wane ne zai taimake mu ya gama mana da shi mu huta wani mutum ana kiransa amru ibnu jihash cikin yahudawa sai ce karku da mu zan muku sai je daidai foro inda manzo Allah ke zaune akwai wani murgujejin dutse sai suka ce ka turo shi kawai ya fada kan shi karya shi linastari tarihan don mahuta da shi sun yi atamta ɗin kashe ana sarsalla don ku san miyago ne malam a daidai lokacin sai allah ya ba shi labari mala'ika jibril sai zurba ne ga abinda suke nufi game da kai annabi sai bar wurin ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين daga cikin makircin da suka yi da cin amana da sharrinsu baya ga suna gai shi gaisuwa irin ta zagi ka bi malam yi ka bihi Allah sai assamu alai mutuwa gare ka to don haka aka rubuta musu kura daga madina aka kwashe dukiyoyinsu Allah ya ce ganima ce fai'u ne wanda ba a yaƙi ba Allah bai wa annabinsa hasatan to shi ne munafukai cikin wato mutanen madina sai suke goya musu baya suna ce, kar ku fita muna tare da ku to sai Allah saukar da aya alam tara ila allazina nafaqu kalli waɗanda suka yi munafinci yaquluna li ikhwanihim suna gaya ma 'yan uwansu allazina kafaru min ahli kitab waɗanda suka kafirce daga cikin mazuwa littafi la in ukhrijtum na ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abadan wa in wallahi in ma an fitar da ku daga za su tar da ku kafar ku kafar mu muna tare da ku La'in in ukhrijtum in har an kore ku daga madina tun ba ku tabbas na ma'akum za mu fitar da ku wala nuti'u fikum ahadan abadan babu wani mutum da za mu a dangane da sha'anin ku mun ba ku tabbas muna ku ne wa in kutiltum lanansurannakum in ma an yaƙe ku za mu ba ku taimako sai Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah shaida ne ƙarya suke dalili la in ukhriju karanta قتلوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله إنكم قوم لا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم inda ma za a kori a fitar da su banun nazir da banu kurar daga makka daga madina to la ya na ma'ahum ba za su yadda su fita tare da su ba wala in kutilu in an yaƙe su layan ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhun inda masu ba taimakon al adbara za su shafa a taku su gudu sun malayun sarona sannan ba su da ainihin mitin kuma abin da ya faru ke wallahi da lokacin koran kabilan ban nazir ya zo sai suka ce ya wani ina kuke ne sai suka ɓoye abinda Allah ya faɗa shi ya tabbata shi yasa daga nan wasu ke cewa idan Allah ya ba da labari abu kaza zai faru game da yahudawa da kafirai a ah, in sun isa su ta ƙur'ani mana ta hanyar ƙin zama yadda Allah ya faɗa ko qur'ani ya ce kaza muna da son duniya to mu kisan duniyar ya faɗa kuma dole haka suke ko bu gane ba yanzu misali game da yahuda ne Allah ta'ala ce ya waddu ahaduhum mai karanto ayar يود ɗayansu na buri ya rayu shekara dubu kada mutu a ah, to ka kalla mana duk inda ka je a duniya za ka iske yahudawa duniya ce a gabar su kawai ai da sun ce abtu haka qur'ani ya faɗa to mun ki bari mu guji duniya don mu ta qur'ani <laughs> Allah ya faɗa kuma dole su halinsa da Allah ya ce wal na humuz zalimun kafirai zalimai ne to me ke faruwa ne Allah ya faɗa kuma ga na tabbata so ba za ka iya rubuta wani littafi da zai faɗa halin mutum kuma ganshi kai ba da haka masu magana wai sun yi sabon qur'ani suna bata maka su lokaci ne ai shi qur'ani ga da ne daga cikin sirrin sa daga ciki zai faɗi abu zai faru game da kai yace ga mugun halinka kuma dole kai mugun halin ka kima na kace to barin zama wali dare daya dan kare ta qur'ani you can do that shi yasa imani da shi shine zama lafiya yanda magabata suka yi imani da shi arabtum saboda haka ainihin Allah na cewa in ma an fitar da su ba za su fita ba tare da su wala in kutilu la yansurunahum wala in nasaruhum dalba in ma sun ba su taimako za su jiya musu baya sun la yunsarun sannan ba a taimaka musu la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah na'am ka karanta la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah wallahi ku dinnan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam almuhajirun da al'ansar da sauran muminai ku kuka fi tsoratar da su a cikin zukatansu shine rahbatan la'antum ashaddu rahbatan fi zurmin Allah a wurin su kun fi razana su kun fi firgita saboda imanin ku fiye da Allah tunda ba su imani da shi ba me yasa suke haka zalika bi annahum qaumun la yafqahun dan mutane da ba sa iya fahimta ba sa fahimtar gaskiya kalmar yafqahu ai daga faquha yafquhu ko faqiha yafqahu kenan kalmar fiqh na nufin mai fahimta shine fiqhu fahimta a lugha amma a shari'a fa ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyyah al-amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya wannan shine definition na fiqh amma a harshe suka ce ne ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul ba ma fahimta yafqahu qawli ayafhamu kenan to nan yafqahun a wannan ma'anan ne kuka ce a ma'ana ta shari'a ba su da fahimtar dokokin ubangiji la yuqatilunakum jami'a na'am la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw launin wara بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah na bayanin tsoron da ke zukatan Yahudawa banu nazir da ‘yan uwansu, Allah ya ce ya ku sahabbai waɗannan mutane ba za su iya karku ba gaba ɗaya. su yi fito na fito da ku ba za su iya saboda ku kuna da ƙarfi na imani illa fi quran muhassanatin in kaga sun yaki to a cikin gidaddaji ne fortify, wanda suke da fortification ma'ani an kewaye su domin a wannan lokacin a madina suna da ɗakuna da gidaddaji da aka kewaye su ba mai iya shiga a zamanin yau sai ka ce ne waya da ake kira barbed wire ko ko kaje ka dauko jami'an tsaro ma to su a wannan lokacin gini suke irin na samoda ba za ka yi tsallakawa ba da an kawo musu hari sai su shiga su kulle to Allah ce ba za su iya tsauko ba gaba da gaba illa fi qura muhassana fati a cikin ƙauyukan su muhassana killatattu katangattattu waɗanda suke da badala an gane ko aumin wara'i ijudur ko su yaƙe ku ta bayan katanga kamar yaƙin sun ƙuru kenan amma gaba da gaba ba za su iya ba ba a suhun bainahun shari tsakanin su rigima suke ba zama lafiya wannan la'antar wannan suna fada da wannan babu shiri tahsabuhum ko tahsibuhum jami'a ka ɗauka tare suke amma wa shatta zakatansu daban-daban ne zalika abin da ya saka kuwa bi annahum qaumun la yaqilun ba su da hankali wanda aka kore masa hankali to an kore masa alkhairai da yawa hankali shine jigon da sai da shi ake ma kallafa maka shari'a in aka kore mutum hankali to kaga ai ba zai sallah ba ba magana haji li'annahu majnun a'udhu billah kuma hankali iri biyu ne akwai hankali mai lafiya ana kiransa al'aqlus salim akwai hankali mai ciwo al'aqlus saqil hankali mai ciwo shine mai kokarin ya gano nassin qur'ani bisa tunaninsa to me laifi dan mutum ya ci riba yau ai an ci gaba wannan dokokin a zamanin baya ne kaga ai an ci gaba yanzu kuma zai ga maka shifa intellectual to mene ne a dabbanci da raƙumanci dai ko kuwa kaga hankali ne amma saƙi mai ciwo saboda hankalin zai kai ka jihar na ai ba ka da zaɗi lokacin da aka halice ka ai ka zaɓa ba tun da ba ka da zaɓi ubangiji ina so in zo duniya lokaci kaza kuma ga irin kamanin da nake so ni ba na son zama bakar fata fari nake so baka da zaɓi tun da baka da zaɓin garin da zaka fito da ƙasar da yankin da zaka fito da yanayin ka dogo gajere matsakaici ƙatoto, rushe she ko ba baka da zaɓi mai duka ne tsara yanda yake so fi ayi suratin ma a rakka baka kala tun da baka da zaɓi kuma ka zo duniyar nan damina ta zo rana ta zo hunturu duk baka da zaɓi numfashin da kake baka da zaɓi cinka baka da zaɓi mutuwa baka da zaɓi ashe za ka zama wawa ka ce wai za ka rayu bisa zaɓin da kake so cikin rashin hankali ke ashe zama lafiya ka bar ma zaɓin mai zaɓi da ya zaɓi maka sai ka zama zaɓaɓe to ka yi da zaɓin mai zaɓi da ya zaɓo maka sai ka zama zaɓaɓɓe a wurinsa a zaɓe in ba ka ba sai ka taɓe ka masu magana cewa ai ma da hankali intellectual ɗinka misali intellectuality ɗinka misali ya tafi akan doron karantar mahalicinka don ba kai kanka ba tunan da Allah ta'ala ya kore musu hankali ai suna da hankalin aiwai ai tsabar hankalin ne ma yasa suka yi munafincin a tunaninsu barawo da zai yi tsalle ya sata ai hankali ne ga yadda za a yi ai hankali ne amma hankalin banza ne to ko kuwa mai sai da kaya yanzu ba muna cikin watan ramadan ba akwai wanda suka sai sukari suka ɓoye saboda wannan wata da suke hari kuma ga watan ya zo ai hankali ne amma wani ili hankalin banza hankalin ɗangun suru mai barbara ga uwarsa ai hankali ne shi ma irin nashi misali ashe hankali nagartacce shi aka kore musu nan al'allamutu ibn al-qayyim yana caccakar 'yan hankali hujja yace fa'ala uqulikum al-afa'u fa innakum adaytum wa za'amtum anna al kafilatun billahi a al-aqlu kana kafila har zuwa ƙarshe inda yake cewa fa'izan idhan nubuwatu lam yanalka diya'uha fal aqlu la yahdi qat sabila sai ce ka tsarfi duna dau'i laisa bi mudrikin hatta yarahu bukuratan wa asila yace kuna da awar kuna da hankali sai ce wani hankali ce gare ku kun aje qur'ani kun aje nafsi sai ce ai kamar idanu ne duk ƙwarin ido duk ƙwarin ido na mutum yana iya gani ko cikin duba ta sa gilashi ba zai iya karatu dauke shi ka sashi a ɗaki mai duhu zai iya karatu zai iya in ka haske kefa? sai to haka suna take duk fahimtarka da duniya sai ka bi doro ka bi hanyar da Allah ya zabar mabayinsa ta hanyar bayanin annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sarakanan sai Allah ya kore musu hankali yace zalika bi annahum qaumun la aqilun? kama salil sura minti na hudu Allah ce yau ai kamar misalin waɗanda suka zo gabanin ne nan kusa mana akwai ƙabilu da suka zo ai kafin banon mazir cikin ƙabilun yahudawa da suka taɗe, Allah ya ɗanɗana musu azaba shine mana kamar waɗanda suka zo gabanin ne zaƙu wa bala amrihim zaƙu sun ɗanɗani wa bala wato annobar al'amarinsu masifarsu walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi kalmar zaƙu wani irin fi'ili ne wannan zaƙu wani fi'ili ne zaƙu ma'adalla fili mazi ne wani iri ne to eh ina so ina son ka gaya min ainihin configuration dinsa. marumbunci ne ko ku ba marumbunci ba ne muna da fi'ili marumbunci kamar da na gaya muku akwai fi'ili matun burburi ma'ukunci wannan ma'ukunci ne amma marumbunci mai ma'ana marumbunci dukkanin fi'ili ne baki uku amma harafin tsakiya alif ne qala ba alif la ja'a jimin alif a sara fa ra zaƙa shi ne suka ce to wannan alif asalinsa ko dai ya'un ne ko wawun ne to wannan menene a ba na kise ba ne ina akwai na kasa ciki ina maka magana marubuci ana kiransa ajiwafi ana fassara maka da hausa ne menene ajiwafi da hausa shi ne marubuci ai an gane ko ajiwafi wawi ko ya'i wannan ajiwafi wani iri ne to ina wawon take madalla zaqa mai yazuqu to shine zaqa yazuqu a wani gida yake na sarrafo ko ainin fa'ila asalin zaqa asalin sa menene zaqa mai yazuqu ne kware kuwa asalin zaqa zawaqa ne yazuqu tuni sa ba cewa zuku asalin qala qawala ne ka taba ce qawala Allah no sai ka ce qala Allah bai dalili wannan wawan ne ta koma alif suka ce idza ja'atil waw mutaharrikatan wa ma qablaha mutaharrik qulibatul alif waw alifat suna kiran sa ilal bit taskin in ba haka ba ja'a jaya'a sara sayara sala sayala qala qawala wa hakaza hikimar wannan dan kasancewa to a cikin kofofin mujarradi a yana wanda yake kenan zaqa babin nasara yansuru ne dan ka ce za waqa yazuqu min sunan sun kare ko to shikenan Allah ta'ala ya ce zaqu bala amrihim sun dandani annobar sakamakon sabon da suka yi walahum azabun limun kuma suna da wata azaba mai radadi kaga ce azabun bin nakira suka ce nakkar al'azaba littahawin, ya sanya azaba din cikin nakira indefinite article saboda a nuna maka girman al'amarin ya kuma sake sifatawa ya ce azabin alim azaba mai raɗaɗi alim kenan Allah ka tsare mu da azabar ka ya Allah ka hana mana shiga wuta ya Allah ka ba mu ikon bauta maka yanda ya kamata ya rabbal alamin ka raba mu da son zuciya da kauce mu gaskiya bayan ta bayyana gaskiyar ce ka raba mu da bin ƙarya bayan ƙarar mun san kuma ƙarya ce don mun san natijar babu kyau ka ba ka san mu zama lafiya da kwanciyar hankali ka haskaka hanyar mu zuwa gare ka ka azurta mu da abinci na halal tufa ta halal matsuguni na halal kai ma 'ya'yan mu tarbiyya kai ma shugabannin mu jagoranci kan daidai ka haɗa kan musulmi a kan daidai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سيمو هادوكما أينهم هادو التفسير نقبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته